والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يوم أكمر كلهم الله يساك sake dawo أتكين شيء a cikin من gaba da karatunmu na wannan to kamar kullum sha Allah yadda aka saba zan karanta sai a karanta ni'ma wa bi'sa wa ma jara majrahuma فعلان غير متصرفين فعلان غير متصرفين نعم وبئس رافعان اسمين نعم وبئس رافعان اسمين مقارني ال او مضافين لما مقارني هل أو مضافين لما قارنها كنعم أقبى الكرماء قارنها كنعم أقبى الكرماء ويرفعان مضمرا يفسره ويرفعان مضمرا يفسره مميز كنعم قوما معشره مميز كنعم قوما معشره وجمع تمييز وفاعل ظهر وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر وما مميز وقيل فاعل وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقال الفاضل في نحو نعم ما يقال الفاضل ويذكر المقصوص بعد مبتدأ ويذكر المخصوص بعد المبتدا أو خير اسم ليس يبدو أبدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا طيب يو إن شاء الله زامي مغانا أكان نعمة دبئسة معناه abin da ake cewa af'alul madh da kuma af'alul dam idan an ce ni'ma ma'ana madalla abinda ke tsayawa a irinsa shine kamar habbaza shi ma bi ma'ana madalla wala ni'ma darul muttaqin madalla da gidan masu tsoron Allah haka habbaza to amma na tofin alatsi ne ko Allah wai dare shine kamar bisa lizalimina badala haka kuma la habbaza rajulun wato tir koko ba dai Allah ya dare da irin wannan kenan ni'ima tana daidai da habbaza sannan bi'sa tana daidai da la habbaza to shin waɗannan fi'iloni ne koko sunaye ne malamai sai suka saba amma zance mafi inganci da shahara fi'iloli ne me yasa saboda ta'un tana iya shigan masu sannan kuma ta'un alama ce ta fi'il ina ji mun karanto can can karatunmu na baya yani ta'un tana ɗaya daga cikin alamomi da take shiga wa fi'ili kaman ni'matil fatatu hindun bi'satil mab'atu fulanatun don haka sai jamhuri suka ce tun da ta'un na iya shigan maza to wannan dalili ne akan cewa ni'ma da baisa fi'iloli ne wasu daga cikin malamai kaman kufawa da waɗanda suka tafi matafiya irin tasu suka ce a su waɗannan abubuwa fi'iloli ne a sunaye ne dalili saboda harful jarri yana iya shigan masu misali kaman eh, suna cewa ni'ma sairu ala ni'ma la'airu ma dalla da tafiya akan wannan raƙuma ni'ma sairu ala ni'mal airu sai suka ce to harfin jarri kuwa ga tifakin malamai baya shiga wa wani abu idan ba suna ba don haka mu auren mu da ni'ma da bisa ba filoli bane sunayen to amma wannan ra'ayi ne shad wa shaddu kal ma'duf ra'ayin in yi karanci kaman ba a itibarin yana nan ina fata muna fahimta to shine malam da ya tashi shi sai ya nuna tasa aqidar kai tsaye sai ya ce fi'lani bai dauki ra'ayin kofawa ba da suke cewa sunaye Ya yace fi'loli guda biyu ghayru mutasarrifaini ba masu canzawa bane ma'ana ba a cewa ni'ma na'amu ba a cewa bi'sa ya ba'asu kamar da ba a cewa laisa yalisu jamidani ma'anar magana kenan ni'ma wa bi'sa wato ka kace wani fi'iloli ne waɗannan sai ce maka ni'ma da bi'sa rafi'an ismaini idan sun zo suna yi wa sunan da ke biye masu rufa Nima rajulu zaidon Bisa, rajulu zaidon ina fata muna fahimta to shi ar-rajulu ar-rajulu shine fa'il shine ma'anar rafi'an ismaini to wancan suna kuma na biyu ko dai a ce al-maqsusu bil madh in ni'ma ce ko habbaza ko kuma a ce al bil in bi'sa ce ko kuma la habbaza ina fata muna fahimta to su sunan da za su shiga ma ko dai ya kasance akwai alif da lamun a cikinsa kamar ni'mal maula wa ni'man nasiru kun ga almaula ya zo da alif da lam sannan nasiru ya zo da alif da lam wa fi waqt a lokacin dai za mu ce da shi fa'il muna fahimta ko ko a'a su shiga wa abin da shi an jingina shi ga alif da lam kaman wala ni'ma darul muttaqin daru in shine fa'il amma bai zo da alif da ba amma kuma an jingina shi zuwa ga abin da yake da alif da lam muna fahimta to shine ne ke cewa muqarinai al wato da ni'man da bi'sa suna shiga wa sunan da yake dukkan sunayen na kowanne yakan haɗu da alif da lam kamar ni'mal maula wa ni'man nasif muna fahimta au mudafaini lima qaranaha ko da ni'man da isan su shiga wa sunan da aka jingina shi da alif da lam ka ni'ma uqbal qurama al uqba wal aqibatu littaqwa yani uqba ma dalla da karshen masu karamci kun ga uqba ana ita ce fa'il amma marfu wa alamatu rafihi dhammatu al muqaddaratu ala al alif min من ظهورها التعذر wa huwa mudaf asalin al-qurama'i ne amma tun da ya ce a can eh, abin nan muqarinai al aw mudafaini lima kaga ta kare da alif don haka can ma sai ce qurama muna fahimta to wannan yadda suke zamowa kenan ko dai sunan da za su shiga ma ya zo da alif da lamun ko ko a'a a jingina masa sunan da yake da alif da lamun to sannan kuma hawa yau yakan yi wa wani suna na ɓoye rufa wani kuma ya bayyana a bayansa da nasba ala asasi annahu tamyiz kaman bi'sa lizalimina badala bi'sa anan yi wa wani suna marfu'i shine fa'il mustatir in kace ne ma ka ce fi'lun madin jamid lil madh فعل ماض جامد للمدح وفاعله مبني على الفتح لا محل له من العراق وفاعله ضمير مستتر تقديره هو منا فانت نعم هو كوكو بئس هو يعني اما يفسره المذكور شيء البدل ان ذاك انبتو بئس للظالمين بدلا يعني شيء شيء نبينا يفسر المستتر bisal badalu badalan lizzalimin muna fahimta kuwa shi ne anan in mun ga haka za mu ce to fa'ilinsa mustatirun yufassiruhu al sai mu kaddar irin wancan da ya zo a wurin tamizi din don haka lizzalimin sai mu ce jar majrur muta'alliqun bi bi'sa badalan za mu ce mansubun ala tamyiz fa'ilin bi'sa damirun ne mustatirun yufassiruhu al-madhkur shine bi'sal badalu badalan lizzalimin muna fahimta kuwa shine ma da ce wa yarfa'ani mudmaran yufassiru yani da ni'ma da bisa sukan yi wa suna ruf'a amma wanda ya boye bisa na badala bisan nan yi wa wani suna ruf'a sunan nan ya boye amma yufassiruhu mumayyizun shi wancan suna da yazo mansubi ala annahu tamyiz shine yake fassara mana wancan muzumari na boye wanda ya boye ba gane ba wa yarfa'ani mudmaran yufassiru mumayyizun ka bi'sa kauka ni'ma qauman ma'sharu yani ni'mal qawmu qauman ma'sharu asalinsa kenan ba sa kuma na fahimta ba ni'mal qawmu qawman ma asharu wala <laughs> fahimta <laughs> eh da wala baka <laughs> na na hmm. to idan ki shigo mun tara da baba baba to kaga nan wani kirarin wannan fadi da ke ne a matsayin ki ne eh na ina mutum ta ko da da kin mun fadi da mun ga fili mun ga fadi na to ina mun ku to amma kuma sai la idan mala ya habe manta ba ai akwai mutaaddi akwai lazim eh, na eh, na idan ka zo wannan da ka fara. na ya ka ya kenan kar da sauyi irin na azzalimai eh ni'ma ma eh madalla da taron mutanen wato madalla da taro taron mutanensa alwa shi ne taro ya ma'ashara Ma madalla da taron mutanensa eh ma sharudin ba yawa na muna fahimta five to shin ainihin mun ce wayar fa'ani mudmaran yufassiru mumayyizun ka ni'ma qauman ma'asharu mun ce wancan sunan shine tamiz ko kuma shi nan shine huwa alladhi fassara lana al-mustaqim shi ya mana bayanin waya mustafir to shin ya halatta ka hada tamyiz ya'ani da mumayyaz ma'ana shi sunan da ya bayanin boyayyen ya halatta ka hada su a wuri ɗaya ka bayyana da su kaman ka ce ni'mar rajulu rajulun zaidan bi'sal fahlu fahluhum fahlan yawa ya halatta ai haka ko ko bai halatta ba sai muka samu talat ara ra'ayi uku wasu ka ce bai halatta ba mutlaka karka ce bi rajulu rajulun zaidan yawa bi rajulu rajulan zaidon karka ce haka wasu ka ce a mu ba mu da dalilin da za mu hana dan ba mu da wani nasiri hana muna fahimta har wasu ka ce akwai dalili تزود مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زادا لا تتنى هنا دا ما خصم من هنا راتي دموا ملا من دا وسوك شيء آه, آه. يا حالات كيف إيه ولا نجينا وسوك شيء بحالات تبكيس إيه رأي ديك كنا وسوك شيء آه،, آه إن أفاد التمييز شيئا جديدا خلاص أجيزه idan tamyizin ya kawo wani abu sabo ya halatta kaman kasali misali ka kace ni'mar rajulu farisan zaidon ni'mar rajulu baka ce rajulan zaidun ba sai ka kace ni'mar rajulu farisan zaidon kaga a fara shay'an jarida ya amfanar da cewa zaidu din nan mahayi ne suka ce in mun samu haka to kalaf. yawa to in an samu haka shi kenan ya halatta ba in ba samu haka ba ba ba wani abu nan muna fahimta wa jam'u tamyizin wa fa'ilin zahaf فيه خلاف عنهم قد اشتهر ايه يعني اهدى تمييزي da fa'ili da ya to wannan wata mas'ala ce khilafiyya wacce ta shahara a tsakankanin malamai to amma duk da wanda kai ta musu kishi kenan kalas tana da magabata muna fahimta to in ka ce mani in tubudu sadaqati fa ni'ma hi ko kuma ni'ma ma huwa alai da ainihin su bi'sa mashtarau bihi ma ina menene matsayin malamai suka saba wasu suka ce ita nakira ce mansubatun ala tamiz asalin maganan in tubudu sadaqati fa ni'ma shay'an hiya bi'sa shay'an ishtaraw bihi anfusahum don haka sai suka ce ma din nan nakira ce mansuba ala annaha tamyiz muna fahimta kuwa wasu ka ce a ita ce fa'ila don haka ma'arifa ce sai ka ce ma mabniyatun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il ko dai li ni'ma ko li bi'sa muna fahimta ra'ayi guda biyu nan kenan na inda ba بئس ما تقول كذبا بئس ما تقول كذبا ita din da mai wani mafus ma a kawai idan da ba ma gaci misali bi ta kawo duka kadiba ko da ba sai to ta kawo na kawo ma idan na kawo ma ka karshe ma an wurin kai kuma ita kai ya an wurin bai ji amma idan ya kasance ba irin wanda bane na'am wanda ba ba mafus ba bai sa ma ta qulu na'am ma a na ma da fa'i na na na ba kamar wancan ba eto eh ai wancan an an bato maksus a ah, bilmata ko zam. Hmm. ka fahimta amma wannan ba an bato ba bisa mashtarau bihi anfusahum yawa sannan can ko da can an ce in tubudu sadaqati fa Eh, eh, hi anan mubtada ce khabaruha mahzuf ko ko a'a ita dinnan ita ce mubtada muakhara ma sabaqaha khabar muqaddam yana ya dauka muna nan tafi irabi na na'am eh, ba ta amma za ta yi tamizin kuma tana yi za'ida bisa me a ta a haka ɓauro bisa za ta ɗauka sannan kuma tana ɗaukan za'ida yawa bisa ma ta ƙulu kaziban a nan za'ida ce kariban kuma tamiz ne zai ɗauki haka <laughs> muna fahimta to shi ne ma da ke cewa wa ma mumayyizun yani ma a cikin ni'ma da bi sama da ni'ma ma ko ni'imma an ce mumayyizun tamyizin ce bi ma'ana na kira ce mansuba ala annaha tamyiz wa qila wasu ka ce a'a ba mu yadda ba fa'ilu ita ce fa'ila ka ni'ma fi nahwi ni'ma ma yuqalu al-fadilu a wurin ku ne ko to wasu nusak din yuqalu kuna fahimta wasu nusak din yuqalu to almuhim yani ko dai yaqulu ne ko yuqalu duk yana ya dauka yani fi nahwi ni'ma ma yuqalu al ma din da muke magana ita ce ni'ma ma anan wasu ka ce nakira ce mansuba ala annaha tamis ni'ma shay'an yuqalu al-fadilu wasu ka a'a ita anan fa'ila ce a don haka ita nakira ce abin nan ma'arifa ce don haka sai ka ce ka ce mawsulatun fi mahalli raf'in fa'il muna fahimta to tana da wasu guda biyu kenan wanda aka yi kuma ya halatta ana iya yin sa na

ai dama ita haka ya ta zo yani asalin maganan bi'sal amru shay'an ishtaraw bihi anfusahum a don haka idan aka ce da ita tamyiza ce a nan to fa'ilin mustatir ne yadda ka san baitin can dai yawa yawa <laughs> na to idan muka samu misali ni'mar rajulu zaidun a rajulu mun yi ittifaki mun ce fa'il ne li ni'ma to amma mai mawqif din zaidun to sai malamai suka saba wasu suka ce zaidun yana iya ɗauka khabarun ne li mubtada'in mahdhuf ni'mar rajulu huwa zaidun wasu suka ce a'a شيء من مبتداني مؤخر نعم الرجل جملة فعلية في محل رفع خبر مقدم زيد نعم الرجل منا فهم ده ونسوك آه،, آه زيد إن نعم، مبتداني أما خبر خبره محذوف نعم الرجل زيد هو <laughs> a karawa kalla muna fahimta magana ba to shi da malam ke cewa wa yuzkaru al-makhsusu ba'du mubtada ni'ma ar-rajulu zaidun ana ambato makhsus ko da bil mahh ko bil zam ana cewa da shi mubtada wa yuzkaru al-makhsusu ba'da al-fa'il ma'ana kenan mubtada yani ma qablahu khabar kenan muqaddam muna fahimta kuwa aw min laysa yabdu abada ko ku a'a shi ya kasance khabar ne lismin lan yabdu abada wanda yake yani khabar ne limubtada'in mahdhuf wujuban yake ce baka kenan نعم الرجل هو زيد أو خبر اسم ليس يبدو أبدا بذاك <laughs> نعم الرجل هو زيد بقى سرقة نعم الرجل زيد هذا شيني خبر لاسم لم يبدو عبدا هو زيد ايه نعم الرجل زيد نعم لمبتدا محظوظ بقى ايه خبرني لمبتدا محظوظ نعم الرجل زيدون

na na da wancan duka ne ka bari <laughs> idan muka shigo da hikima ta kaga nan ya kuma ta kuma fa'idan kuma fa'idan nema ko na to shi wannan sunan na biyu da ya zo baya kuma sai aka ce mashi ne. <coughs> ai duk wannan takdirar da tahwilat da kai eh. kai sara ne da ta sassaka jumlar mubatta yadda take ni'mar rajulu zaidun mun yi ittifaqi cewa ar-rajulu fa'il ne da ni'ma yanzu mushkilan mu zaidun sai muka ce zaidun akwai ra'ayi uku a cikinsa ko dai shi ya kasance mubtada ne ni'mar rajulu din shine khabar muqaddam shi mubtada muakhar asalin magana zaidun ni'mar rajulu wasu ka ce a'a shi din nan khabar ne li mubtada'in mahdhuf qaddara abin da kake so نعم الرجل هو زيد كما عندك رأي ربيك هنا شيني أو خبر اسم ليس يبدو أبدا وصفك شيء آه من يدشي مبتداني أما كما مو خبر هنا ليه محذوف ما يبدأ شيء نعم الرجل شيني خبر مقدم زيد محذوف نعم الرجل زيد هو <laughs>

فقلنا اضربوه ببعضها كان دعك وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم فقلنا اضربوه ببعضها تو shin sun doke shi da ba'azin ta din kuma su doka ba to da suka dokan da suka dokan mai ya faru ai kaka bai bai kawo labari ya ce an ce faqul nadribuhu bi ba'dihha mauta wa yurikum ayatihi la'allakum taqilun na ma'ana sun doka din kenan to amma an raya shi bai bayani ba amma dai yace yadda kuka gani haka Allah ke raya mata to haka na hau yake zauki shi zai sa ka shiga can kaftana hmm. kwarai da gaske

a misali kamar mun ce zaidun jalisun sai ka kana so ka ce ya ah, ba ba laifi misali الرجل qa'imun نعم الرجل قائم za da ya shiga ai ba tasiri za ta mai bai wai sai aiki kamar irin aikin inda ko kana mm. na yana shiga ده ما منع ده ما نعم نعم آه ما أنا كارا راه كوا ذاك كان شوا إيه دميد ذاك نعم الرجل زيدون بئست المرأة هي هندون إيه إم مذكر نعم مذكر إم مؤنث نعم مؤنث

الفاضل fa'ilun ليقول ko kuma yuqalu na'ibul fa'il li yuqalu eh a ah, ba ga ai da ya zo ba fi'ili ya rabe shi ba to ai sabanin ni'mar rajulu zaidun shi fi'ili bai rabe shi ba yawa an ce ni'mar ma yaqulu أبدا إذا ما فاضل أبا يعني آه أبدا ممكن تي هل يصح جمع الفاعل مع التمييز كمان بئس التغليبيون وبئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء من فيق يعني شمت kana iya hada fa'ili da tamyiz ko ko baka iya ba. zaka iya wasu ka ce ba zaka iya ba bi sarrajul rajulan zaidun wasu ka ce a'a zai yiwu wasu ka ce a'a sai dai in tamyizin nan ya amfanar da sabon ma'ana amma nan ba irin shi bane zaidun shi ne tamiz sai ɗauki wannan huskokan kamar dai zai rajulan ɗin baina na waɗannan guda uku kamar dai rajulan ɗin baina eh na subhanakallahumma hamdaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk